Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Yau za mu mai da hankali ne akan irin tanadin da aka yi wa ranar nazari da ƙara jawo hankalin duniya ga irin ɓannar da tarin TV take yi. Kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 24 ga watan Maris rana ce da aka keɓe domin yin nazari da ƙara jawo hankalin jama'a ga irin ɓannar da tarin TV ke yi da kuma ganin irin matakan da za a ɗauka na shawo kan wannan cuta. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana kira da a ƙara zage dantse da ba da ƙarin kuɗi domin marawa dabarun kawo ƙarshen tarin TB kafin shekara ta 2030. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce cimma wannan buri babban ƙalubala ne, to amma kuma buru ne da za a iya cimmawa. Haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta lura da cewa tun shekara ta biyu an ceci rayukan mutane miliyan arba'in da uku daga wannan tare. Daraktan shirin nazarin tarin TB na ƙungiyar lafiya ta duniya. Mario Raviglione ya ce kasashe talatin waɗanda suka fi sauran ƙasashen duniya fama da jidalin tarin TB suna ƙaddamar da sabbin dabarun yaƙi da taron kuma ba laifi ana samun nasara kada ran kada han. Ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙasashe ita ce ƙasar India, inda ake da ƙarin mutanen da jikinsu ke bijirewa kaifin magungunan jinyar tarin TB fiye da kowace ƙasa a duniya. To amma Mr. Raviglione ya ce India tana samun ci gaba sosai wajen ganin cewa masu fama da taron sun samu jinyar da ya kamata. Ƙasar Afirka ta kudu ita ma wata ƙasa ce da ta faɗaɗa hanyoyin gwajin masu fama da taron da kuma ba da magungunan jinya. South Africa is, uh, uh, let us remember, home to the largest number of people living with HIV who are receiving Uh, ya ce a tuna fa ƙasar Afirka ta kudu ita ce tafi kowace ƙasa yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau, waɗanda kuma ake baiwa magungunan rigakafin tarin TV; A saboda haka ya ce a duk faɗin duniya akwai irin waɗannan ƙasashen, a saboda haka ne ya ce suke dagewa akan ganin cewa ana amfani da sabbin dabarun yaƙi da tarin domin suna ba da rigakafi yadda ya kamata kuma suna ceton rayukan mutane. Haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi misali da ƙasashen Thailand da Rasha da Brazil da kuma Vietnam a zaman ƙasashen da suka sami nasarar gudanar da shirye-shiryen yaƙi da tarin TB. A duk shekara an kiyasta cewa kimamin yara miliyan ɗaya suke kamuwa da taron TB, kuma kimamin yara dubu ɗari da arba'in ne taron ke kashewa. Shugabar wata ƙungiyar kula da harkokin kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa na haɗin gwiwa da ake cewa UNTAID a takaice, Janet Ginan, ta ce yanzu akwai magungunan jinya tarin da suka dace da ƙananan yara. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su Haka ne. Lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar Mr. alamins Lamini Bukar Abba akwatin gidan waya arba'in da ɗaya, mubi a can jihar adamawa Najeriya. Ya ce wai shan ciwon gyambon ciki orsa tana haddasa yunwa? to ciwon gyamban cikin kansu bai haddasa yunwar hajiya amma in dai mutum na jin yunwa kowane lokaci na ƙara tsananin ciwon Ke sa yawanci abin da ake ce masu ciwon gyambon ciki ka rinka cin abinci kaɗan kaɗan amma so kamar biyar ko shida a rana hmm. ne mm. domin kowane lokaci akwai dan abu a ciki wanda ke zai rage shi wannan domin kin san a cikin adam akwai wani abu da ake kira acid to shi wannan acid din in ba abinci to yakan tafi dingin ba sai ta ciwo to shi yasa ake ba mutane ake ta mutane su rinka cin abinci kadan kadan so kamar hudu ko biyar ko masu shida a rana kadan kadan kada ka bar cikin ka ba komai to wai kuma tana haddasa ciwon tari ne ciwon tari eh gyambon ciki a bai cika sa ciwon tari ba sai dai wani lokaci wadansu mutanen ya tsanani za ga wadansu za ga suna jin kamar mutum in in ya tsaye zaka ji kamar kana jin lo sai kai kamar kana so kai amai ma tari bai sa tari to to yace waya mutum zai kare kansa daga wannan ciwo wannan ciwon dai in dai abin da ke shi shine mutum waɗansu mutane na yana waɗansu kawai haka Allah ke yi mu muna samun su da muna da irin wannan ciwon amma in dai kana ta rinka abinci yadda ya kamata kuma in dai ba da za ka iya dai kare kanka dai dai ka rinka ci abincin da ya kamata kuma in dai ka ji wani kamar cikin ka na wani rudewa ko ne kana jin kamar kana da gyamman cikin da ka je wani likita ba kama haka hakan da iya warkarwa kwata kwata oi a yanzu ana iya warkar da shi kwata kwata hajiya domin kin san mun ko tun ba a can mun taɓa bayyana akwai da akan ba mutane wani kamar maganin da zai rage ce wannan karfin as ne kawai amma yanzu an gane akwai wani kwayan cuta kwayan cuta a cikin shi gyamman ciki din to sai yanzu dole a ba mutum magani kamar kala uku to kusan magani magani kala uku din nan lokaci har kala hudu to dole mutum ya dauka maganin nan kala uku din nan ko hudu na mako biyu zuwa wata daya ko da mutum ya ji sauki dole ya ta sha har iya lokaci idan ya gama in ya ci sa'a sai ya rabu da ciwon gyamban ciki eh in aka ba wannan in kai wannan insha Allah in aka yi sa yana warkar da mutum amma dole kai ta shan magani to a saboda haka su zantar da su me da ake bayarwa kawai na dan lokaci karamin ne yake bada sauki eh in aka baka zanta din nan ko ta gaba da sauransu ai wannan kawai kamar yakan dan baka sauƙin lokaci amma zai dawo. To. to in dai ana sa a warkar dole sai hada magungunan nan uku din nan kuɗi. Akwai likitoci na musamman ne da mutum zai je ya gani yana da gyamban cikin ko kuwa? Eh akwai likitoci da suka gwanince akan ciwo kan ciki ana kiran su GI specialist. Amma in ma aka je wani likita ya ba ka kawai zanta ne ka ce to ai ka ji ka ce mashi ai ya kamata ai zanta. Ka ji an ce akwai ya kamata a haɗa maka magunguna iri eh, ko hudu. Eh, daban-daban domin a da ne kin san da yanda ake yi da shi ne kawai a ba mutum zanta amma masu ilimin masu sun bincike tun baya can can aka gane akwai wani kwayan cuta ma da ke haɗe da shi wannan gyambon cikin shi yasa yanzu aka haɗa to aka haɗa duk waɗannan magunguna yana warkar da aka yi sa'a. to eh. to Allah ya sa a dace. amin amin. to shi kuma mai riga gida biyu a can jihar Niger ya ce wai me yasa wai sai mutum ya ji cikinsa yana ta murɗewa. to akwai abubuwa da yawa da ke hajiya da ke kawo buɗewan na farko a wani lokaci mukan ci abin da bai dace da cikin mu ba wannan ya kasa cikin ya rude kuma ya rinka murɗewa da wani lokaci kuma akwai wasu mutanen da kamar suna da wani gyamban ciwon ciki sosai suna da gyamban ciwon ciki wanda ba su ci abinci wannan cikin ya kan murɗe sosai shi ma wani lokaci ko kuma wani lokaci kawai haka wani lokaci mutane su kuma mutane in kana jin yana da yawa kuma ba wani abu a cikin gaba lokaci cikin ya kasa cikin ta murdawa eh. cikin waɗannan abubuwa uku in haka din ne in mutum ya in yunwa ne in ka ci abinci cikin zai daina ko eh zai daina in kuma abu ne da ka ci bai dace da kai ba to wani lokaci zaka zaka je ma sai sai kai kaman zawo ko kai ta bayan gida to in kai wannan ya fice duka to amma in kai duk waɗannan duk wanda kuma bai taimaka to dole ka je wani likita akwai magungunan da ake iya bayarwa tana yiwuwa kuma kila wani abin ne ko ya eh, kila wani abu ne kuma to dole a yi bincike kwarai wani eh. lokacin ba a gane za a binciken bayan gidan mutum sauransu a ga me ke faruwa suna tabbatar sana sai a ba mutum magani amma yawanci ana iya warkar da mutum haji to ya kuma yi wata tambaya ya ce wai me ke sa jiri ne To abin da ke kawo jiri akwai abubuwa da yawa da ke kawo jiri hajiya. Na farko wani lokaci akwai wasu magungunan da muke sha sukan sa mutum ya kama jirgin ka jinci ko wasu abubuwa da muke sha. Wani lokaci akwai wasu mutane waɗanda ko ciwon kai ne ko wani tsananin ciwon kai wani lokaci kan sa mutum ya ganin jiri ko ma har duhu duhu yake gani. Hmm. Kuma akwai wasu irin ciwoka kamar na na sankaran kwakwalwa da sauransu ko kuma ciwon kwakwalwa ko kuma irin na wuraren hanci da wuraren kai waɗanda su ba su sa wajen ƙarin ganin jini kwarai da gaske wani lokaci kuma akwai suka ciwuka da suke haɗuwa da cikin kunnen ɗan adam waɗanda duk sun sai ga mutum yana ganin ko kowane lokaci. a saboda haka sai dai faruwa to akwai wanda za a rinka bincike za a iya ba mutum magani ko kuma a bincika a tabbatar da me ke kawo wannan don waɗansu mutanen ma za a yi ta gwadawa da yawa ma ba za a san ma abin da ke kawo shi ba sai dai a ta ba su magani ya rage tsanani. ba za a gane ba. ba za a gane ba. to Allah ya sauwaƙe. amin amin. To shi kuma ya'u kwamishinan 'yan tumatir a can kasuwar yalwan tudu ya ce wai duk lokacin da ɗansa ya ci abinci ba tare da an yi komin tibi ba sai ya ta amai me ke kawo haka to inda ya shi na cin abinci ko lokacin amma to bai kamata ya ci abinci rinka amai ba akwai abubuwan da ke faruwa abubuwan da yake ci ko ba su dade cikinsu ko kuma yadda cikinsu yake ko kuma abubuwan da ke cikin cikinsu da mutum ya narkar da abinci ko kuma yadda yake wankar da abincin to wani abu na faruwa dole je a ga likita. To likita mutum sai ya ci abinci ko minti biyu ba a yi ba kuma sai ya ta amai? Eh waɗansu na har zuwa to to waɗansu yadda cikin nasu yake kuma wani abubuwan da ke faruwa a cikin cikin ɗan adam wani lokaci kan sa wannan to wannan dai bai kamata ba to dole wannan na faruwa dole ya je ya je a tuɓe shi domin in yana amai da yawan lokaci zai kawo wanda mutum zai rinka yaro zai rinka rashin ruwan jikinsa gabaki ɗaya ma wannan kuma yana da hatsari kwarai da gaske a saboda haka in ya je gun likita yadda ya rubuto mana wasiƙa sai ya ma likitan bayani eh, sai bayani sai a bincika akwai abubuwan da za a iya yi ko za a iya masa iya eh, hajiya to shi kuma Buhari Shehu Tukur a can jihar Jigawa Transport Authority a can dutse ya ce me ke kawo ciwon bayani da mutum zai zauna da ƙyar abubuwa da yawa da ke kawo ciwon bayan hajiya kin san a bayan akwai jijiyoyi da kuma waɗansu abubuwa da ke bayan ɗan adam to akwai waɗansu abubuwa da suke fitowa da ƙasusuwan ba ɗin eh. waɗansu da akwai inda suke fitowa to akwai abu mai kamar roba wanda ake kiran shi cartilage to waɗansu mutanen da wani dalili wannan cartilage ɗin yakan matsa jijiyoyi ɗin to lokacin in suka so matsa sai ga mutum ma tashi ko duk sama abin da wuya wani hmm. lokacin ka zauna ma tashi sai zama sai zama tashin hankali so waɗannan duk na kawo kuma lokaci akwai wasu mutane yanda suke aiki ko abubuwan da suke yi ko yanda suke ɗaukan kaya da sauransu don nan suka motsa ba yanda ya kamata ba wannan ma yakan sa ciwon nan ƙashin baya goce to ya gwaji waɗannan na kawo wannan ciwon hajiya. To in mutum ya je gun likita akwai abin da za a iya yi mishi? Eh akwai abubuwan da ake in dai jijiyoyi ne da suka fito waɗannan lokaci kai tsanani wani lokaci sai an yi an yi aiki a tiyata wani lokaci inda ya tsanani kwarai da gaske sai an cire an je an gyara inda jijiyoyin nan ke fitowa kuma inda robobin nan duk sai an gyara su. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma mu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. babu mai da ke ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuri in kai je ke lahiya uwar babu mai waje da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuri